dama kuna da yan uwa masu kuɗi ne ya kuki da ita ita ma gidan biskit suka tashi ka ce yar talaka ce tare fa muka siyar da awara narabi narabi narabi narabi narabi taimako ɗaya da nake so ki mu. wallahi na ɗan shiga wata matsala ne wace irin alfarma ka kafi garin nan bani da wadda ta wuce ki ki ma baki da wanda ya wuce ni na san za ki share min hawaye na shine na ce to bari in garzayo in zo da Allah ta dubu biyar za ki taimaka ga sha'aibu ina ran samu dubu biyar muna cikin wani yanayi da za a iya taimaka mana shi yasa muka zo bamu da kowa a nan to kai in ba kai ba zan bashi babu ne tashi mu je da Allah na rabi na rabi na rabi na rabi na rabi na rabi my mom mom's my mom yaro to yana wani haka haka sai ka ce wanda inda ta kama my mom kin san da yanda ka shi ke wuya nawa ne ma kuɗin nan da kika aiki nan karɓo ai ka san da abin da na aiki ka karɓo mun to rike nan nan dubu shida ne har da bonus ɗin 1000 in an hada ya zama 5000 plus 1000 equal to 6000 narabu narabu da kuka shigo gidan nan ba ga wayata da 2500 akan kujera ba a anti ban gani ba masifa da bala'i da fatara kawai Allah ya saukar wa duk wanda ya saci kuɗi na dole kin san hannu ne zai dauki abin nan bai kamata a ce kina irin wannan tsina tsinan ba dole in kira abba fa mu zo mu mayar mata da kuɗin ta wannan irin tsina tsina ka ina jin ka munafiki narabi na narabi na rabi